sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM, niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 100.5 zangon FM a birnin Yamai. za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar 14 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rigima tsakanin mahukanta a Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in ASU na ƙara ƙazamta. Haka kuma bayan jita-jita da ake ta yi na cewa tsohon shugaban Nijar Tanja Mamadu ya rasu ba gaskiya ba ne. Bayan nan kuma Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafa da labaran wasanni. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kota kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir da laifukan halarta kuɗin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake albashir wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ke neman sa kan laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi da ke alaka da tashin hankalin da ya faru a dafur shekarun dubu biyu hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zanga a sudan suka fara yi wa gwamnatin albashir ta waye lokacin da ya kwashe sama da shekaru talatin a kan mulki tun watan afrilu albashir ke tsare lokacin da sojojin da suka tumɓuke gwamnatinsa biyo bayan kwashe watanni ana zanga-zanga a fadin kasar. sannan a hankali tashin hankali da rashin zaman lafiya ya tilasta yarjejeniyar gudanar da gwamnati tsakanin sojoji da farar hula hukumar bada agaji ta kasa da kasa ta ce masu tayar da kayar bayan da suka yi garkuwa da ma'aikatan agaji shida arewa maso gabashin najeriya a watan yuli sun yi ikirarin kashe mutum hudu daga cikin ma'aikatan hukumar bada agaji ta action against hunger ta faɗi je juma'a cewa wannan ikirari na baya bayan nan ya sa yawan ma'aikatan da aka kashe ya kai biyar an kashe mutum na farko tun watan satumba haka kuma hukumar ta yi kira cikin gaggawa da a saki ma'aikaciyar ta greece wadda har yanzu ake tsare da ita an yi imanin waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin mambobin ƙungiyar isis wato reshen yammacin afirka da ke alaka da ƙungiyar boko haram ne hukumar agaji ta action against hunger ta ce yanzu haka tana bayar da tallafin abinci ga duk wata ga mutane kimanin dubu ɗari uku a arewa su maso gabashin najeriya waɗanda ba su da wata hanyar samun abinci. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wata tashar harba turaren dan Adam domin kara karfin makaman nukiliyar ta wannan gwaji dai na zuwa ne gabanin cikar wa'adin karshen shekara da kasar ta saka wa kanta kan cewa Amurka ta sassauta matsayar ta sassauta matsayar kan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazana take na dawo da gwajin makaman masu linzami masu cin dogon zango ko gwajin nukiliya. kamfanin dalancin labaran kore bai faɗi irin makaman da aka gwada ba a yau asabar haka kuma bai fitar da wasu hotuna ba a yau asabar jami'ai afghanistan sun ce mayakan kungiyar taliban sun kashe sojojin gwamnati akalla 25 a gabashin lardin gazni harin da aka yi cikin dare ya faru ne a gundumar karaba inda wasu jami'an tsaro bakwai a daren juma'a suka buɗe wuta ga sauran sojoji a wani karamin sansanin sojin afghanistan shugaban gundumar gulam habib zarik ya faɗa wa murya amurka cewa maharan sun kwashi makamai da mota sojoji daga sansanin kafin su gudu zuwa ga zuwa yan uwansu a yankin ya ce akalla sojojin afghanistan biyu sun samu rauni lokacin harin ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin harin a wata sanarwa cewa ta kashe sojoji 32 kuma mayakanta sun kama sansanin duk da yake dai yawancin lokuta takan faɗi labarai irin wannan waɗanda ba daidai ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko rigima ta sake barkewa tsakanin mahukanta a Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in ASU Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da rahoton. har yanzu a najeriya babu alamar ranar da za a yi kawo karshen shiga kafar wando ɗaya da aka yi tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da ƙungiyar malamai ta jami'o'i dangane da sabon kuduri ko doka da gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da shi na yin albashi bai ɗaya daga rumbu ɗaya ga kowane ma'aikaci na gwamnatin tarayyar najeriya wannan matsayin da ya biyo bayan dagewar da gwamnatin ta yi na cewa wajibi ne kowane ma'aikaci na gwamnatin tarayyar najeriya ya kasance a cikin rumbu ko mahajar nan da gwamnatin ke biya albashi bai ɗaya ga kowane ma'aikacinta yayin da ita kuma kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya take ganin wannan ya saba ka'idoji da yarjejeniyar da aka cimma a lokacin baya tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kungiya ta malaman jami'o'i da kuma shugaban jami'o'i na tarayyar najeriya babban akawu na kudaden tarayyar najeriya ahmed idris ya yi mun karin haske dangane da abubuwan ke kawo wannan takaddama inda yake cewa wannan ma wani tsari ne wanda gwamnati ta fito da shi ba kuma yau aka fara ba dama can akwai ma'aikatun gwamnati da hukumomi na gwamnati suna kan wannan tsari na biyan albashi daga rumbu guda yanzu ne lokaci ya yi muka zo kan jami'o'i jami'o'i kuma na gwamnatin tarayya ba mu ce jami'o'i na jihohi ba ba kuma mu ce jami'o'i wanda suke zaman kansu ba na gwamnatin tarayya malaman jami'a ma'aikata ne kaman kowane ma'aikacin gwamnati da akwai tsarin mulki da akwai tsarin aiki da akwai yadda za a tafiyar da maganar biyan albashinsu don haka ba wani abu ne sabo ba gwamnati ta yanke hukuncin cewa su ma su shigo yanzu mu kuma a matsayin mu na ofishin accountant general inda baitulmali take inda kuma ake biyan waɗannan kuɗaɗe mun tsaya kai tsaye tsayawa ta gaske domin a yi wannan aiki babu gudu ba ja da baya amma akwai su malaman suna ganin kamar waɗansu suna waɗansu ayyuka na ƙwararru a waɗansu jami'o'i idan aka ce za a aika kamar ba za su samu biyan kuɗaɗe wuraren da suke irin waɗannan ayyukan ba shi ma wannan wata magana ce daban mun lura da cewa sai ka samu malamin jami'a yana yin koyarwa a jami'a fiye da hudu daga jami'ar da yake an yadda a wata kwaya daya kuma a kowace ina karba albashi wani wani irin aiki ne ahmed idris kenan babban akawo na kudaden najeriya a tattauna da ne da shi a abuja shi kuwa malam bibi faruk daya daga shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya ya yi mun karin haske dangane da abun da yake ganin cewa ke kawo tarnaki tsakanin wannan manufar da gwamnati da kuma irin matsayinsu da kuma irin abun da ya sanya har yanzu ba a ga ranar da za a warware wannan matsalar ba wani dalilin ma da shi ma muke ganin muhimmi ne shine cewa wato mu a yanda muka fahimta muka sani muna da wato wanda suka ba mu aiki governing council ne ba accountant general ba ne idan jami'a sai ta je ta nemi kuɗi a wurin accountant general don ta biya ma'aikata ba matsalar mu masu koyarwa ba ne mu governing council muke wa aiki kuma dokokin da suka kafa governing council sune ne dokokin da za a yi amfani da su wato hukumar zartarwar jami'a ba dokokin accountant general wanda su dokokin wanda ake amfani da su su na biyan mutane salari a cikin tsakiyar gwamnati ba aikin jami'a ba aikin karfe takwas zuwa karfe hudu ba na yamma ba ne aikin jami'a ya wuce haka aikin jami'a akwai bincike kamar yadda na sanar da kai saboda haka muna ganin cewa ita gwamnatin tarayya kama tana neman matsala ne da kungiyoyin malaman jami'a saboda wata tana da wani mafita idan abin da suke nema su san malaman jami'a ko nawa ne ba zai wahala ba idan suna son su san cewa malaman jami'a ga irin aikin su governing council ta san yadda wannan aikin nasu yake kuma za su iya zama tare da governing council su fitar da tsarin da zai iya tabbatar wa cewa jami'a suna iya tafiyar da harkokinsu na koyarwa a cikin irin kuɗin da ake biyan su. Malam Bibi Faruk kenan ɗaya da cikin shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Adalla a gaida Umar Faruk Musa. Makusantan tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu sun karyata da labarin da ake ta yadawa a yau Asabar a kafafen sada zumunta cewa ya kwanta dama. Ga Sulaiman Muni Barma da dauke da rahoton. Labarin rasuwar shugaba Tanja Mamadu wanne ya bayyana da hantsin wannan rana ta Asabar 14 ga watan Disamba ya matukar daukar hankalin jama'a a bisa la'akari da yadda abin ya mamaye kafafen sada zumunta yayin da mutane daga ciki da wajen kasar ta Nijar suka yi ta bugawa juna waya domin jin gaskiyar lamari wani na hannun daman tanjan wato alhaji nuhu muhammadu arzika ya karatar da wannan labari. Kira telefoni cikin minti talatin mutanen da suka kira mu sun ɗari tambaye tambaye da ake yi na cewa ko menene gaske abun akan suna tsammanin ta hanyar mu za su iya samun cikakken labari. Zan ce ne wanda baya da kan gado ba mu san meye niyyar mutanen da suka faɗe shi ba don me suka kawo wannan zancen tunda tan shi lahiya shi kuma lokacin da ake wannan magana nan yana zaune a kan tebur yana karin kuma lokama yadda ya saba a wannan lokacin Allah ya bashi lafiya kuma ya kara mashi lafiya lafiyar da yake da Allah ya kara mashi ita faruwar wannan al'amari ya sa wasu 'yan ƙasa soma jan hankulan jama'a a game da mahimmancin amfanin kafafen sada zumunta ta hanya mafi a'ala a maimakon amfani da irin wannan kafa don tayar da zaune tsaye hajiya falmata taya na shugabancin kungiyar matasa ta genome waɗanda suke yaɗe yaɗen wannan muna roƙo ga allah ya shiryar da su ka san wata rana wani yana zaune yana da waya ba aikin da za a yi a ce to bari a yi abun da zai ta dama mutane hankali shi wannan rezo sosiyon an yi shi ne don a taimaka ma juna ba don ɓanna ko kuma wani yada labarin da bai kamata ba shi yasa malam bahaushe ya ce in mahaɗi wani ne shi masaurari ba wawa ba ne a zancen gaskiya da canza yana nan da ran shi wannan shine karo na biyu da ake bayar da labarin mutuwar tsohon shugaban kasar Nijar Tanja Muhammadu amma kuma daga bisani zancen ke zama zuƙe ta malle sheheri ne sun taba yin shi wata rana kuna tune shekara kusan hudu ko biyar a baya wata rana ana wajen muhawara na zauren shugaban gwamnati inda wani ya zo da bayanin cewa sun samu labarin cewa ai allah ya ya mishi cika to ga yanzu dai ta yi lahiya shilau. Tanja Mamadu wanne ya shugabanci kasar Nijar a zamanin jamhuriya ta biyar ya yi nasarar sauya al'amura a game da yadda ake gudanar da harkokin ma'adanan karkashin ƙasa inda ya tilasta wa shugaban ƙasar faransa nicolas sarkozy a shekarar 2008 zuwa niger domin su tantauna akan hulɗar cinikayyar karfen iranium ɗin da faransa ta shafa shekaru kusan 40 tana haƙowa a yankin agades amma kuma al'ummar niger ba ta murar wannan arziki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida suleiman muni barma masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo a nan yana cewa karfe hudu na yamma da minti 42 ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Majalisar Dokokin Najeriya ta kammala amincewa da kasafin kuɗi da shirin mika shiga shugaba Buhari don sanya hannu ya fara aiki daga Janairu zuwa Disamba. Shugaba Buhari ya natsa sabon shugaban hukumar tara kuɗin shiga M namu da kuma na kadarorin gwamnati lametek da suka mai gurbin Fola da Benire. Kungiyar ma'aikatar lantarki ta janye yajin aiki duk da wuta bata dawo nan take ba. Za mu ci gaba da yaki da barayin biro in ji mago a ranar yaki da cin hanci ta duniya. Wallahi ni ko kasan Allah rashin confirmation na wadin shine yake bani wannan courage din wannan zeal din. An samu cacar baki tsakanin gwamnoni masu so da masu kiran tsige Oshimole a shugabancin APC. Gwamna Buni ya ce an dinke barakar. Jam'iyyar nan ta zauna daram kamar yadda aka kafa ta sannan kuma masu sha'awan su shiga za su shiga wanda ma suka yi fushi suka bar jam'iyyar biyar su ma za su komo. Jaridar Punch ta ce za ta koma kiran shugaba Buhari da mukaminsu na soja general don zargin rashin bin umarnin kotu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin ko su ne sakataren majalisar limamai da malaman addinin musulunci ko Council of Ulama shiyar arewacin Najeriya Sheikh Yusuf Yakub Arigasiyu wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabinsa da kuma rabar Muhammad Dan Amariya tsohon sakataren Ikwa DCC wanda shi ma zai kammala jawabinsa. da farko dai ga shek argasiyu wanda zai dan sake komawa baya don miƙar da jawabin to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan malaman addini sun tsoron Allah wajibi da su kudu da mutane zaman lafiya in babu zaman lafiya babu da zai musulmi zai ɗangon zai musu da'awa ko kiristoci zai ɗangon kiristoci masu ilimi da muna samun wasu ilimi jin addinin kiristoci suna zuwa gidajen mu suna zuwa kawo na pamphlet na addinin kiristoci zuwa su ana son musulmi suna shigo angon gwamnati sun su dawa yanzu ne na jini zaka ji irin wannan irin tashin da ake ciki babu magana wannan ba magana zaman lafiya wa ma ne da kike ga angon sai mun gane cewa zaman lafiya za mu iya wannan abu da sauransu mu a matsayin musulmai ku sani Allah na karantar da mu ne cewa mu zama lafiya ya ibadu rahmanin da zai yi tunanin arzikin haunan وإذا na الجاهلون salama. Wajibi ne malaman addini sai wani ina magana da malaman addinin kristoci da malaman addinin musulunci wajibi ne mu san wannan cewa san wannan a matsayin su malamai su karantar da mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiyar ne za ka iya zuwa ka yi da'awa na addinin ka a wan kristoci har in Allah ya ce suka kirista ya musulunta a wannan zaman lafiyar ne kristoci su ga yi bishara a gurin musulmai in Allah wasu sara kansa ya rinjaye shi amma in babu zaman lafiya babu yadda ya musulmi ya yanzu zai masu da'awa ko kada zai yanzu kiristoci masu ilimi da muna samun wasu kun kungiyoyin addinin kristo suna zuwa a gidajen mu suna zuwa mika wani pamphlet na addinin kristo suna su ana samun musulmi suna zuwa a gwamnati kiristoci suna su da'awa yanzu in yana cikin yana irin wannan ta irin tasirin da ake ciki babu magana wannan babu magana zaman lafiya wa ma zai da shi zan gwamnati shi mun gane da zaman lafiya da mu iya wannan abubuwan da sauransu mu a matsayin musulmai ku sani Allah na karantar da mu ne cewa mu zama lafiya wa ibadu rahmanu allazina yamshuna al-ardu hawlan wa idza khatabahum al na kalu salama wannan abin da Allah ya karantar da mu kenan a addinin musulunci su ma kristoci ɗan uwanmu da da da muke zama tare da su wanda ana haɗa mu ɗan uwa ne na jini ko ɗan uwa ne na makwabtaka kuma kokarin ta da biyu yana iya cewa da ku yi zaman na salama kuma idan mu ke wannan shi ma Allah zai kasance da shi haka Allah zai zama in kai ne zaman lafiya ne mai salama ne kai ma Allah zai kasance da zai sa maka salama su zai kai haka Allah ake ga mana saboda haka kuma sannan sarakunan mu suna da muhimmanci su ma a ba su goyon baya su ma su shiga cikin al'amuran nan domin idan sarakunan sun shigo al'amuran nan za su taimaka gurin zaman lafiya za su sun san kowa sun san bako sun san ɗan gari sun san wanda ya shigo yau sun san da zubo gobe duk wani mai anguwa ya san wannan in an ba su goyon baya idan yanzu suka ba su goyon baya gwamnati sun ba su goyon baya ke za a samu zaman lafiya da kwanci hankali wallahi ba za a samu ci gaba a gari ba yanzu ku duba duka da aka samu tashin hankali idan magana ci gaba gari ta so daga turai ya kawo muku kamfani a garin ku wanda gwamnati zai je zai tallafa kamar ba mai zuwa domin na san zan kawo kuɗin banza ne da ka kuɗin kawo a za ƙona mani dukiya na ko ni a kake ni ina yin garin ku to wajibi na gare mu sai mun san wannan zaman lafiya gare mu wajibi na gare mu mu zauna malaman addini ku ne Allah sun ku jagoranci duk wani duk wani gwamna ya zama ya sallah duk wani sarki sai ya zama ya sallah in kirista ne sai ya coci ya je coci ran lahadi kuma dole zai tsaya gaban ka kai mashi ka kai mashi hudu ba dole zai kai kiran sai ya ga mashi Allah ya san zai mutu ya san akwai hisabi duk wanda ka cuta sun san cewa Allah ba zai kyale shi ba saboda haka malaman addini ku ne jagora ko ya kamata ku fara yin wannan jagoranci ne zaman lafiya idan biyasa bai zo da ya yi da ku ba ya mace da ku ba cikin sofi ko kuna kawo da shi kuma kuke da jama'a saboda haka yin na jin hankalin mu wajibi na ganin mazaman lafiya a ƙauyukan mu a zarurukan mu wallahi kada mu yadda wani zai mana wa'azi ko zai ko zai mana yaudara kuma waɗansu wannan siyasa eh, zai ce mu da mu yaki alhali yasa suna suna america suna ingila suna suna rasha suna karatu suna da su kulkul sai kuma nan kana zuwa suna kuma karin kumallo ma ga gare amma na amfani da ka take kashe wani zai kashe mu duba me za ka samu me za ka samu ka? So da haka ni na hankali na mu wajibi na gare mu mu tsaya mu tsayin daka mu gan cewar mun samu ci gaba kasan mu idan kasan mu ya zama zuwa lafiya za mu samu jalwar arziki za mu samu ci gaban arziki sannan kuma shi ne zai taimaka mana idan zai ɗabi da abin da muke so ni dai wannan ina jan hankalin mu ina jan hankalin ku baki ɗaya mu kowannen mu ya sani cewar kuma akwai babban sakamako wanda shi da Allah zai masa hisabi duk wanda ya kashe wani rai daga duk ya ce kai an rai an kashe rai ko shi ya kashe ko kuma sani shi kashe sai ya wa Allah bayani gobe kiyama dalilin ne ya sa ya kashe wani rai me ne da mace ya kashe ran nan koma na wani domin wani kadar karon na da ni adama Allah su ya karrama dan adam ya girma dan adam ya ba shi matsayi wanda yawa wasu wasu halittun ba amma sai a waye gari yau kuna kallo kuna ji kana shi gaban addini ka jagoranta ko a idonka a jagoranta a je a kashe mutum a wulakanta mutum a kone mutum a kone dukiyarsa ya zo wajen birwa zirga me za a Allah gobe kiyama wa su shugaba ne wannan zai shugaba wannan to mu ji a gurin mu wannan abin bai dace ba muna fatan Allah ya sanya wani irin da muka yi muku ya zama kiyasa da zuciyarku kowanne mu ya koma gidansu ya koma unguwarsu ya zama ta jagora na zaman lafiya ka zama ta jagora na zaman lafiya ba jagoran tashi hankali ba Allah ya taimake mu Allah shi mana gaba shi ma rabaran dan amarya mun dan koma ne baya muka dora daga inda yake cewa shi ne wane ne bako wane ne an kasa indigenous and non indigenous kaga har kasa na yaren bature wai a'a wannan bako ne wani ya ce a'a ni ba a nan aka haife ni ni kuma yanzu haka na zauna a nan sama da shekara hamsin yanzu haka ina da 'ya'yana goma sha biyu a wannan wuri na zauna a nan na haife su amma har yanzu ni ba ɗan gari ba ne ba ko ne to tambayar ita ce waye ɗan gari waye bakon a garin da kake gadara kai ɗan gari ne ko iyayenka ko kakanninka ko kakannin kakanninka su ma zuwa suka yi to haka ne wanda ya zo kaga zuwansa ka bar shi shi ma ya wala ya zauna a ƙasa ta Allah domin ubangiji ya gaya mana a mai tsarki ya ce duniya ta ubangiji ce da cikarta da dukkan mazauna a ciki da haka in Allah ya nufe ka da ƙaura ta dalilin ƙaura dalilin ya zo ka yi ƙaura to idan ba ko ya zo a karɓe shi hannu biyu a rangonta masa ya ji daɗi ya sani yana cikin duniya ta Allah Allah ya halicci duniyar kuma shi ya halicci shi an gaya wani Isra'ila Allah ya ce musu ku karɓi baki domin kuma da baki ne a kasar Masar Wani Isra'ila sun yi bakuntaka a kasar Masar na tsawon shekara ɗari da talatin tun daga zamanin annabi Yakub wato Isra'ila har ya zuwa zamanin da aka haifi annabi Musa shekaru ne ɗari hudu da talatin a tsakani. To Allah ya ce tun da kuma an ba kuri kuka yi kwantaka na tsawon shekaru ɗari hudu da talatin kafin Allah ya fitar da ku ta wurin annabi Musa zuwa ƙasar nan da ya rantse ma annabi Ibrahim, Isahak da Yakub yace na ba da kasar a gare ku da zuriyar ku har abada ku tashi ku tafi wannan kasa kuma kuka zo wannan kasa da yardar Allah kuka kuma zauna a kafar to kuma ku karbi juna ma iya cewa mu ma a Najeriya a arewacin Najeriya bari mu bar dan Najeriya ya zama dan Najeriya kada kawai idan ya tashi daga wancan jiha ya koma wancan jiha a ce ai ba kore kuma abin da ke faruwa kina a kasar tamu hatta kudin makarantar 'ya'yanka ma kudin daban ne hatta abin da za ka saya ma abin daban ne hatta batun takardar shaida ta ɗan ƙasa bisa ma aka ce a'a wannan bako ne a baki takardar izinin zama amma ba takardar ɗan ƙasa ba resident permit wato takardar izinin zama domin dole ne wata zai bar mu bako ne to kai ma bako ne ba domin duka dukan mu baki ne a duniya kamar yadda kakanninmu da kakannin kakanninmu ba sa nan haka wata wata rana mu ma mun ci kasuwa mun koma gida mai sauraro to me yasa za ka tsananta ma wani ai shi wanda ya bar kasar ya zo kasar ka ikon Allah ne dalili Allah ya nuna masa cewa ya zo domin ya zo a karbe shi a rungume shi hannu biyu a rungume shi da inganta shi a rangonta shi idan ɓaci rai ne ko bakin ciki ya sa ya baro kasarsa a yi masa ta'aziyya har ma a ba shi kyautar iri-iri kafin kafafunsa su kama kasa kuma abin da ke faruwa a kasar tamu hatta kudin makarantar 'ya'yan kama kudin daban ne hatta abin da za ka saya ma abin daban ne hatta mutum takardar shaida ta ɗan kasa bisa ma aka ce a'a wannan bako ne a baki takardar izinin zama amma ba takardar ɗan ƙasa ba resident permit wato takardar izinin zama domin dole ne wata ran zai bar mu bako ne to kai ma bako ne ba domin duka dukan mu baki ne a duniya kamar yadda mu da kakannin mu ba sa nan haka wata wata rana mu ma mun ci kasuwa mun koma gida mai sauraro to me yasa za ka tsananta ma wani ai shi wanda ya bar kasar ya zo kasar ka ikon Allah ne dalili Allah ya nuna masa cewa ya zo to in ya zo a karbe shi a rungume shi hannu biyu a rungume shi da inganta shi a rangonta shi idan ɓaci rai ne ko bakin ciki ya sa ya baro kasarsa a yi masa ta'aziyya har ma a bashi kyautar iri-iri kafin kafafun su su kama kafa. The Voice of America, VOA. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi yanzu kuma ga wasanni a takaice. ƙudurin ƙungiyar ƙwallon kafa ta leicester city na zafafa takarar lashe gasar premier ta ƙasar ingila ya haɗu da cikas bayan da a yau ta yi kunnen doki da norwich city da ci ɗaya da ɗaya duk da yake leicester ta ci gaba da kasancewa ta biyu a teburin gasar to amma akwai tazarar maki goma tsakaninta da liverpool da ke sama wacce ita kam ta yi galaba a wasanta na yau da watford da ci biyu da nema a sauran wasannin gasar ta premier na yau chelsea ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun bournemouth da ci daya da nema burnley ta doke newcastle da ci daya da nema yayin da sheffield ta yi galaba akan aston villa da ci biyu da nema a kasar spain kungiyar barcelona da ke saman teburin gasar la liga ta yi kunnen doki da real sociedad da ci biyu da biyu hakan ya rage tazara tsakanin basa din da real madrid da ke binta a teburin gasar ya zuwa maki ɗaya kacal wanda hakan kan iya baiwa madrid din damar ɗarewa sama idan ta yi nasara a wasanta da za ta bakunci valencia a gobe lahadi to sai dai kuma karawar da kungiyoyin biyu na barcelona da real madrid za su yi a ranar laraba ita ce za ta tabbatar da shugabancin teburin gasar a wannan makon. tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal unai emery ya yi fatali da ta da kungiyar everton ta yi masa na aikin horar da 'yan wasan ta haka ma emery ya ƙi karɓar buƙatar wasu ƙungiyoyi biyu daga ƙasar china kocin ɗan ƙasar spain da arsenal ta kora a 'yan makonni da suka gabata ya sami tayin ƙungiyoyi da dama da suka nuna sha'awarsa everton ta sallami kocin ta marco silva sakamakon rashin nasara a wasanni to amma kuma emery ya ki karɓa buƙatar ta na maye gurbin kocin inda rahotanni suka nuna cewa da akwai zaɓin da yake jira kafin komawa fagen daga a halin da ake ciki kuma ƙungiyar arsenal ta nisanta kanta da kalaman da ɗan wasanta masud ozil ya yi akan yadda ya ce ake musgunawa musulmai a ƙasar china ozil ya zargi musulman duniya da yin shiru akan yadda ake musgunawa da cin zarafin musulmai a ƙasar ta china dan wasan na bayyana bacin ransa ne akan abin da ya kira gallazawa da ake yi wa 'yan kabilar uyghurs da suke 'yan tsirarun musulmai a yankin arewa maso yammacin xinjiang to sai dai kungiyar ta fito karara ta nisanta kanta daga kalaman na ozil waɗanda ta ce ra'ayi ne na ɗan wasan a ƙashin kansa yake bayyanawa amma ba ra'ayin kungiyar ba murtala faruk sanyin na a washington dc To a takaice kota kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Umar Albashir da laifukan halarta kuɗin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu. Wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake Albashir wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke neman sa kan laifukan yaƙi da kisan ƙari dangi da ke alaka alaƙa tashin hankalin da ya faru a Dafur a shekarun dubu biyu. Hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zangar Sudan suka fara yau gwamnatin Albashir ta waye. To masu sauraro baki ɗaya abinda da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya tana taya gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan nan namu na yau Mr. Carl. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.